yanzu in kana so ka gane yawan halittun Allah ka ƙara imani da Allah his excellency fada mai expert ne a agric economics don daman cost dinsa na asali kenan <laughs> so wannan gonarku ne akan halittu da sauransu idan ka ɗauki national geographic society suka ce halittu da ake da su a duniya wanda aka sani masu rai kadai ba wai total number ba speshi nasu kadai kamar a ce mutum ɗaya aljani biyu misali maciji uku kifi hudu saniya biyar doki shida ba irga kwaya ɗai ɗaya kowace halitta ɗauki ɗaya suka ce sun samu akwai halittu daban-daban da aka halitta masu rai guda miliyan takwas da dubu ɗari bakwai miliyan takwas da dubu ɗari bakwai kwaya daya ɗaya kuma a cikinsu da yawa sun fi mu yawa kuma halittun Allah da ke cikin ruwa sun fi na bayan ƙasa yawa saboda ƙasar gaba ɗaya land da muke kai menene girmansa land gaba ɗaya nawa ne eh 30 33 ka kai shi ma yawa bai kai ba mai kafa da kai all around 30% percent wato gabaki ɗaya land a magana mafi inganci in yi yawa 29% ne water shine 71% kuma halittun a ruwan su suka fi yawa halittu a ruwa sun fi yawa kawai ka ɗauki ɗaya ka irga in kana so ka gane girman Allah a babin nan ka ɗauki littafi kawai da alƙalami ka kwatanta irga halittu kowane ɗaya ɗaya guda ɗari biyar kaɗai ka gani ni na taɓa kwatantawa ka gwada ka fara irga kowane ɗaya ka ga a ina za ka sare to waɗannan halittun fa 8.7 miliyan ne ba wai total ba fa kowanne ƙwaya ɗaiɗai haka Allah halitta kuma ya san da kowanne kuma shi yake ba wa kowanne abinci da abin sha yake kula da lafiyan kowanne ƙasa za ka tona ana cikin tonon rijiya sai an yi wata guda ana irin na da sai a samu da a ciki farasol an fito da ita wa yake ba ta abincin ba Allah ba kuma ka ga jikinta ya fi jikinka kyau sai ka gama tono ka gaji za ka sai ka samu wata halitta mai rai a ciki kuma Allah yake bata ai wallahi Allah Allah ne Allah Allah ne shi